Masu sauraro barkamu da warhaka yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM sai kuma ta eh, intanet a voahausa.com ko kuma kai tsaye ta Facebook Live masu gabatarwa. tare da Maryam Bashir Bugaji. Yau Litinin 31 ga watan Yulin 2017 za mu yi magana ne akan zagayowar ranar abota ta duniya da ya faɗo jiya Lahadi 30 ga watan Yuli. Rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a shekarar 2011 domin jaddada mahimmancin rawar da abota ke takawa wajen samar da zaman lafiya a duniya. in dai akwai zumuncin nan to insha Allahu za a samu zaman lafiya kuma zai daure ba tare da an samu rashin jituwa ba har a kawo rashin zaman lafiya bayan tattaunawa da matasa da kuma amsoshinku na tambayar da muka muku za mu ji ta bakin mai fashin bakin al'amuran yau da kullum a basu da muktar gashashi saboda haka sai a kasance da shirin yau da gobe shirin matasa A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku a ganin ku menene mahimmancin abota da wani da kuke da bambancin addini ko ra'ayi ko kabila ga yadda kuka amsa. sakon farko daga maigana muhammad tumu ya ce Assalamu yau da gobe shirin matasa a gaskiya abota da wanda addinin ku ba ɗaya ba yakan ƙara danƙon zumunci in har hakan ba zai shafi gudanar da addinin kowa ba sai sani musa banki ya ce eh yin haka yana da fa'ida sosai don ta haka ne za ku fahimci juna wanda in ba kuna taron ba ba za ku taɓa gane hakan ba daga haka sai kaga ka janyo mutum kun zama aƙida daga ƙarshe buba mai gora gashuwa ya ce abota dai ana yin shi ne da kowane ƙabila ko yare ko addini haka zalika amana shine abokantaka domin ya ya kamata a ce kowa ya rike amanar dan uwan shi awwal a umar ya ce Assalamu yau da gobe a gaskiya ni ina ganin yin abota da wanda addinin ku ɗaya ne abu ne mai kyau saboda an fi zumunci mai kyau yau da gobe ku tashi lafiya hawa oyu umar ta ce akwai mahimmanci saboda zaka dinga mai wa'azi har wata rana ka rinjaye shi kaga an samu nasara sai hassan lawan ɗorai ya ce salamu hakika abota da wanda kuke da bambancin addini ko yare na da muhimmanci don ina da abokai Kiristoci musamman ma wani ɗan ƙasar belgium muna sada zumunta sosai sai lawal isa rahmawa da wura ya ce yau da gobe abota tsakanin waɗanda ba ƙabilar su ko addinin su ɗaya ba abu ne mai kyau ganin yadda ta faru a kaina mun haɗu da abokina ismail rassaki a makaranta shi kuma ya zo garinmu ne tare da iyayensa da sauran 'yan uwansa daga kaduna sakamakon rikicin 2011 na zaɓe da aka yi. Sai Samira Foje ta ce Assalamu alaikum yau da gobe. A gani na muhimmancin abota da wani da muke da bambancin ra'addini ko ra'ayi ko kabila shine mu sa zaman lafiya da ƙasa a gaba. Sai baban gida Yusuf na faɗa ya ce ai a fili take ba a ɓoye ba tabbas yau da gobe yin abota da wani mutum wanda addini ko ƙabila ko yaren ku ba ɗaya ba yana da muhimmanci sosai ba kaɗan ba hakan zai kawo shakuwa a tsakaninku kuma za ku zauna da kowa lafiya babu tashin hankali balanta na faɗa ku tashi lafiya usman safinatu da maryam sai abubakar sadiq ciro matola ya ce yin abota da wanda ra'ayi addini ko ƙabila ta saba a tsakaninku yana kawo tabbatuwar zaman lafiya kuma yana rage ƙiyayya. da ka iya bullowa tsakanin addini ko kabilu da muka fito daga cikinsu sai kamala gido ga dutsen ma ya ce gaskiya ni dai a nawa ganin shine muhimmancin kawai ka san halin shi shi kuma ya san naka saboda ba za ku yarda ba a ce ku san sirrin addinin ku sai zara ibrahim ta ce yana da amfani sosai hakan zai tabbatar da zaman lafiya tsakanin su sai jabir umar ya ce a gani na abota ce da za ta kawo zaman lafiya a cikin al'umma sai wada yunusa kauru ya ce a gaskiya da gobe duk wanda ba zai mu'amala ko hulɗa da wanda ba addinin su ɗaya ba to wallahi ya jahilci kansa saboda annabi subhanahu wata'ala ya zauna da wanda ba sa ba saboda haka dan Allah al'umma mu daina kyamar wanda ba addinin mu ɗaya ba sai Aminu Kano mai da garko ya ce idan muka yi duba zuwa dokokin da Alkur'ani ya gindaya mana kuskure ne mu yi abota ko mu'amala da wanda yake ba addinin mu ɗaya ba ko da zama guri daya ne sai dai bisa lalura sai Rulwani Ibrahim London Uba da yace tabbas yana da muhimmanci na farko zai kawo zaman lafiya a tsakanin addinai na biyu zai kawo shakuwa a tsakanin ƙabilu na uku zai gawo ci gaban ƙasa baki ɗaya sai baban gida aliyu rijau ya ce ganin da nake yi wa aboki na tamkar garkuwa ne wanda yake tallafawa mutum a harkokin yau da kullum kamar shawarwari da sauransu sannan kuma zama da wanda kuke da bambancin addini yana ƙara kuma zaman lafiya tsakanin jama'a sai john sauls aliyu dan kwando ya ce zama da wani kabila daban ko addini yana tasiri musamman ana zaman lafiya a cikin birni haka muke zama kuma yana ƙara wayar da kan mutum akan alkibrar wani da wani addini daban ko wani yare daban allah ya bamu zaman lafiya amin sai hamza aliyu ya ne ya ce yau da gobe abota da wanda ba kabilar ku ɗaya ba wani zai rike ka da gaske wani kuma akasin haka Allah shi kyauta sai bature mai arsenal mai laya ya ce salam yau da gobe abota da wanda ba addinin ku ɗaya ba yana kawo zaman lafiya da fahimtar addinin kowa kuma yakan sa a zauna lafiya a ƙasa yana kuma kawo ƙarshen rashin tsaro a yankunan mu sai aliyu ko toko ya ce a gaskiya ni kam inda na san kai ba macuci ba ne to ni ba na sa shakka da kowa ko kristan ko musulmi kowa na wani sai dai in kana da wani cuta wanda za a iya ɗauka a jikin mutum shine zan yi shakka sai ibrahim tanko ya ce yau da gobe abuta da wanda addinin ku daban yakan sa ka fahimci makirci ko sharri da ke ciki kuma yakan sa ka fahimci alherin da ke ciki sai rashida umar ta ce um akwai matsala don kullum za ku samu misunderstanding akan maganar da bai taka kara ya karya ba sai umar tijjani fari ya ce hakika kowa na samun wani ilimi mai mahimmancin gaske idan ana abota tsakanin mutane da suke da bambancin kabila ko ra'ayi amma haramun ne mutum ya yi abota da fasiki sai buhari ya hayya guru ya ce yau da gobe hakika abota da wanda ba addinin kuɗe ba yana da kyau domin ina da aboki moses wallahi ba mu taɓa samun matsala ba kowa da nashi nashi irin addinin kuma haka yana da kyau a wannan lokaci na faɗan addini Allah ya ƙara haɗa mu baki ɗaya na gode ku tashi lafiya sai Nasir Augie ya ce salam yau da gobe komai za mu yi mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya zauna da waɗanda ba sa addini ɗaya da shi to saboda me za mu zauna lafiya da waɗanda ba mu addini ɗaya da su ni na ra'ayin wannan ba matsala ba ne zama da wanda ba ku addini ɗaya har in akwai zaman lafiya sai man da jigawa ya ce salam filin yau da gobe fatan alheri zuwa gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya. Muna jin daɗin shirye-shiryen naku na yau da kullum Allah ya sa a dace amin. Idan muka koma shafinmu na Twitter at Mr. underscore ya ce yau da gobe tabbas hakan yana haifar da so da ƙauna da kuma shakuwa tare da wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma. Sai Albaffa Bajuga ya ce yau da gobe ai zama da wanda addinin ku da kabilar ku da al'adar ku ba ɗaya ba yakan ƙara wa mutum ilimi da wayewa domin na ga misalan hakan sai abdulrahman d ya ce yana da kyau matuƙa zai ƙarfafa zumunci tsakanin ƙabilun kuma wani hanya ne wajen koyon al'adunsu daga ƙarshe zai inganta zaman lafiya sai at 50 muhammad 50 ya ce salam yau da gobe wannan abota takan sanya haɗin kai da kawo zaman lafiya a tsakanin addinai sai da ƙarshe a yakubu 41 umar ya ce muhimmancin abota da wanda addini ko ƙabila ya bambanta ku hakan yana da kyau saboda yin hakan yana ƙara kawo zaman lafiya a cikin al'umma to mun gode a cigaba da turo mana da saƙonni. Wakilin Mu mahmud kwari ya tattauna da wasu matasa a kano akan mahimmancin ranar abota ta duniya. Mm. A yau za mu tattauna ne da barista Halima Suleiman wadda lauya ce kuma za ta yi mana tsokaci akan mahimmancin zumunci da abota da hulɗa tsakanin al'umma ko kuma iyalai sannan kuma akwai barista samir rabi abubakar wanda shi ma zai ba da gudunmawa akan wannan maudu'i da lami magana sannan sai barista ibrahim alhaji to za ku ce mun tara muku zaure da baristoci ba dai zancen kotu za a yi ba um, abin da ya sa watakila za mu tattauna wannan batu kuma da masana irin wannan shine su ne suke zuwa kotuna su ne suke nazarin dokoki da shari'u idan aka ce batun doka kuma ana magana kotu tana da alaka da wato zaman lafiya da fahimta ko kuma aka san haka a tsakanin al'umma da farko zan fara da barista a rabiu abubakar gashi majalisar ɗinkin duniya ta wari ta ce a dinga an da mutane game da wannan rana a mataki na ɗaiɗaikun al'umma ya kake ganin cewa irin wannan ranakun da ake fitarwa musamman ita wannan da muke magana akai za ta tasiri a rayuwar mu yau da kullum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan abu da majalisar ɗinkin duniya ta wasafa shi ta karfafa shi a yi shi abu ne mai kyau wanda idan muka ɗauka daga ɓangarori da dama na zamantakewar ɗan adam za mu ga cewa abu ne mai kyau shi zumunci yana kawo zaman lafiya a kowane wuri ka ɗauka daga ɓangare na ƙasashe ko kuma ya zamana na ɓangare na wata ɗan ƙaramar al'umma ce ko kuma jihohi duk in aka lura da irin wa'annan garuruka da ƙauyuka haka za a ga cewa in dai akwai zumuncin nan to insha Allahu za a samu zaman lafiya kuma zai daure ba tare da an samu rashin jituwa ba har a kawo abin nan rashin zaman lafiya mu dauka da bangaren misali addinin islama da ya karfafa mana mu yi wannan zumuncin domin shi wannan zumunci abu ne mai kyau wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya zo cikin hadisi yake faɗa mana cewa mu asasa zumunci a tsakaninmu kuma duk wanda ya yanke zumunci to Allah zai yanke zumunci da shi mu duba girman wannan abun cewa Allah zai yanke zumunci zumunci sa da bawansa akwai matsala in dai mutum ya samu ya asasa wannan zumunci to insha Allah zai rabauta za a samu zaman lafiya to kafin ka shiga ba zan je ga ita barista Halima Suleiman wai ya kike ganin cewa misali bukukuwa da ake cewa ita gwamnatin ɗinkin duniya ta ce a ware ranar 30 ga watan Yuli ya zama cewa gwamnatoci da ƙungiyoyi a matakin ƙasashe da ma ƙananan eh, nahiyoyi na duniya cewa ya kamata a ware a dinga faɗakar da mutane kan wato mahimmancin batu da ake cewa zumunci ko abota tsakanin al'umma menene kike ganin tasirinsa a tsakanin mata misali tunda ku mata kuna cin tudu biyu ga matsayinku ga kuma kuna renan yara da makamantarsu Jama'a salamu alaikum wa wa barakatu. To game da wannan ranar ina da ɗan takaitaccen bayani ne a kan amfaninsa da misalansa da kuma morewa da mata muke za mu ce kai inda muka karfafa ta. Misali a ce ma'aurata iyaye mun zauna lafiya mun haɗa kai 'ya'yanmu za su koya wa'annan da biyun da alaye na gari a gurinmu sannan duk inda suka je duk wanda ya gansu zai gan cewa lalle sun fito daga inda aka, musu tarbiyya hmm. Ka gan bature ya ce charity begins at home hmm. daga gida take farawa tarbiyya ke farawa hmm. shi yasa ni na fara na ɗauko daga gurin iyayenmu saboda iyaye mata yawanci mu ne iyaye maza suke baiwa amana yaya kowane uba dai zai tashi da safe je in nima abin da zai ciyar da iyalinsa da shi ka gan gidan kenan ya zama naka mace to kai ne za ga inda za ka biye wa 'ya'yan abubuwan da ya kamata a yi da bai kamata a yi ba daga farko inda za ka koya ma ɗanka ko 'yarka ta yi zaman lafiya da makauta da mabambanta addini in ta je makaranta ta girmama 'yan uwanta wanda suka girme ka malamai makaranta malamai islamiyya da dai irinsu da yawa kuma na biyu dangane da bangaren mata da ma'aikatan asibiti yakan rage mutuwa kananan yara da mata masu ciki kaga an zona kenan lafiya shine misalin eh, zumuncin ba an samu fahimta an fahimci juna ba za a sami irin faɗan da ake yawan yin asibiti ba za ka gan yawanci yanzu in ka je asibiti za a doke microphone a ce ku zona ku daina tashi ku daina zubar da datti an faɗa ake yi da nurses ɗin da mata so inda aka fahimce juna aka kulla zumunci kyakkyawa zumunci za a daga abubuwa da yawa da zai zama shine yake kawo misunderstanding ko rashin jituwa jituwa da juna mm. uh, barista ibrahim batun na wato wanzar da fahimtar juna da zai kai ga sadar da zumunci a tsakanin al'umma ita majalisar ɗinkin duniya har ma ta ɗora wa gwamnatoci da ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa ma wato alhaki ko kuma nauyin wato isar da irin wannan sako na al'umma ta fahimta don ganin cewa kamar yadda barista halima ta faɗa a dinga samun wato kyakkyawar jituwa da fahimta wannan zai kawar da tarzoma da abin da ake cewa faɗace-faɗace a tsakanin al'umma ta yaya kake ganin gwamnatoci da ma ƙungiyoyi ɗaiɗaiku masu zaman kansu za su taka rawa wurin ganin cewa an cimma waɗancan muradu. Assalamu alaikum Da farko shigo da gwamnati cikin wannan wannan harkan abu ne mai mahimmanci sosai kuma da kungiyoyi masu zaman kansu um, da gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu za su iya haɓaka wannan kiranye da majalisar ɗinkin duniya ta yi ta hanyoyi da yawa ɗaya daga cikinsu shi ne wannan ranan a ware shi a cikin makarantu na gwamnati ya zamana cewa an ware rana guda cewa yau ranan haɗin ƙawance ne a makarantu da yara za su zo da gift ko kuma kyaututtuka da za su ba wa malamai za su ba wa abokanansu na, na makaranta za su ba wa ƙawayensu iyaye su ma a shigo da su cikin wannan harkan su zo su, su gana da juna su gaggaisa da malamai su fahimci juna in aka yi haka za ka ga ya haɓaka ino zamantakewa ya haɓaka ino fahimtar juna a tsakanin al'umma secondly kuma ta ɓangaren ƙungiyoyi masu zaman kansu za su iya haɓaka wannan abin ta hanyar faɗakar da mutane yadda ake yanzu nan ta hanyoyin rediyo kuma da organizing ɗin seminar haka ko kuma workshop very good ko kuma a ce a cikin unguwanni masu dinga yawo a ranan a taru a shiga unguwa unguwanni da karkarori ana fahimtar da mutane a a nuna mutane mahimmancin wannan ranar kuma da hada wannan zumuntan to turuwa nan hanyuka zai taimaka sosai zai taimaka mutane a fahimci juna kuma ya rage rigingimu a tsakanin mabambantan addini kuma da bambancin yare. Barisa Sabir, wai wacce rawa kake ganin su kuma malaman addini za su taka ta wannan fuska duk da cewa wannan rana ba da sunan addini ko wani iri bane aka fitar da ita. wani nazari ne na taron kasashe a ƙarshen jagorancin majalisar ɗinkin duniya ga dacewar ya kamata a fitar da wannan rana eh, don an karar da mutane da faɗakar da su game da muhimmancin zumuncin nan kuma ɗazu kana gaya mana cewa zumuncin nan ma kaman wani yana daga cikin wasu ginshiƙai na al'amuran addinin musulunci wacce rawa kake ganin malamai za su taka tun daga majalisar ɗinkin duniya ta bujiro da wannan zance su kuma su ara siyafa misali malaman mu na addini kamar mataki na jihar mu wannan Kano misali Zan ya cewa malamanmu sun riga suna aiwatar da wannan nasiha ga al'umma ta wannan jihar tamu ko kuma in ce najeriya ga baki. ki saboda duk abin da kafofin yaɗa labarai yawanci ana gayyato malamanmu na addini suna wa'azintarwa, suna faɗakarwa kan zumunci a ringa yaɗa shi domin za a zauna lafiya shi zumuncin nan ya haɗa da ɗan kasuwa ne mabambanta addini ne ko kana da addini ma ko baka da addini addinin islam ya riga ya ya ba da yadda za ka zauna da su dama ina nufin misali tunda ita majalisar ɗinkin duniya ta ce talatin ranar talatin ga watan yuli ita ce ya kamata a yi gangami eh, na musamman don ɗabbaka wannan al'amari ta yaya kake ganin malaman addini za su shigo su ba da gudunmawa misali tun da kaman kayan su ne aka ara aka yafa mm. to ina ganin kamar ita majalisar ɗinkin duniya ɗin tunda ita ta sa wannan ranar ita kawai misali tunda ita su malaman addini sun ɗauka kowace rana ma su ta zuma za su iya za su iya yin wa'azantarwa akan shi wannan zumunci kowace rana za su iya yi to sai ta janyo a wannan abin ta shigo da su ciki ƙungiyoyin addini domin a haɓaka abin ta ta wannan fuskar saboda watakila mabiya su fi karbar al'amarin kake nufi ko kuma yaya misali eh, kowa da kowa zai iya karba abin misali idan an dai mutum zai tsaya ya saurara ya fahimci abin da za a faɗa din to zai ga cewa ya haɗa da in dai bai sa sarin zuciya a cikin eh, zuciyarsa ba to zai fahimta cewa abubuwan nan sauki gare su ba a nufin komai a zauna lafiya ake nufi barsa ibrahim ɗazu ka gaya mana ya kamata wato hanyoyin da ya kamata gwamnati su shigo ta shigo gwamnati su shigo da ƙungiyoyi masu zaman kansu amma mu a wannan nahiyar za ka ga cewa da can baya ko wannan tsarin na zumunci da fahimta da rungumar juna ba tare da la'akari da daga ina ka fito ko kuma kai dan waye ba hasali ma shekaru kamar talatin arba'in hamsin baya za ga cewa in ka leƙa makarantun na namu da ka bada misali da su za ga cewa da ɗan sarki da ɗan gwamna da ɗan waye da kuma ɗan sarkin noma ake zauna a aji ɗaya a karatu ya kake ganin za a yi amfani da wannan dama da misali su ƙasashen duniya suka ankara suka ga cewa ya kamata a farfado da tsarin nan misali a ƙara danƙon zumunci tsakanin al'ummomin duniya ya kake ganin zai amfani da wannan dama a farfado da wancan tsari namu na da can da muka yi watsi da shi daga baya baya insha Allahu uh, <clears throat> sai mako mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya mun gode mm. mahmud kwari da sau waɗanda suka ba mu damar tattauna da su lauyoyin da suka ba mu eh, damar uh, safina jiya ne ko ina duba facebook shafin facebook mm. na ga wani labari da gaskiya ban sha'awa mm. na wani matashi ne a nan birtaniya irin ya ce shi yau kusa me zan yi zan je in kulla abota da wani da ban sani ba to je mm. kawai sai je irin bakin titi din na inda wannan masu baran na wanda ba su da wurin zama eh, eh, ina na yana kwance wani dan tsoho haka da tijo ta doje ce taso taso taso yau ranar ka ne zo mu je zo mu je ka bi ka bi ne yau eh, wannan ranar ka ce ka zo mm. ya ja shi suka je ya kai shi wani shago ya ce ka zaba riga da wando zan siyan maka ya ɗauka hmm. ya zaɓi wanda yake so ya ce to mu je yanzu ya kai shi wani shagon aski hmm. aka aski mai da ya tara wasu gashi da wani wani gashi na wala ya sa aka ya aski sai ya kai shi wani wuri ya ɗauki wanka ya biya kuɗi mai kuɗin wurin wanka ya yi wanka hmm. ya kai shi ya ci abinci ya ɗauki ɗauki kuɗi ya ce to gashi nan ka je ka samu wani abu yana ta mai godiya yana ta ah, mai godiya ya ce kuma ba shi katin shi ya ce gashi lamba ta duk sadda kake cikin wani matsala kake neman wani abu ka neme kuma dan yaro ne irin bai firin kai dan shekaru 20 din nan ba yace shi ga wannan abin da zai rika ki ne na zuwa na to Allah ya eh, ba mu ikon taimakawa Maryam to ke eh, ai kyautatawa tana da eh, dadi yanzu duk inda ya tafi zai ko dabba ce Maryam idan mai hmm? kyauta ta fi son mai kyautata mata hmm, kuma kin ga yaro baki ne Allah ina ji dan asalin Afirka ne shi kuma da ya taimaka ma irin bature ne inda ke kwance akan titi hmm. to yanzu kai tsaye ta waya muna tare da mai fashin bakin al'amuran yau da kullum Muktar Gashash Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Um, ya yi murya shi ta yi kasa ko? Murya shi ta yi kasa sosai. Mm. Eh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mm. So, mm. barka da shigowa Alhaji Muktar. Um, Malam Muktar, um, kana jin abin da muka tattauna a yau? Um, Na'am. Eh, dangane da eh, abota da dare da eh, wannan ranar da ta jire faɗo a jiya yadda mahimmancin abota a duniya hmm. irin kulla abota tsakanin mabambantan ra'ayi addini ne ko kabila hmm. dare wannan to wani shimfiɗa za ka fara mana da wannan To, alhamdulillahi ita rayuwa dai dama ta kalli ta gaba da ɗan adam za a yi ta ba da alƙawura. Mm. Saboda kuma ɗan adam na kowane mataki, na kowane kabila, na kowane addini. Mm. Dole da shi za ka yi ma'amala da shi za ka rayu. Kuma ba wani ɗan adam da Allah ya shi a duniya wanda za a ce ya san komai kuma zai iya kansa komai da kansa. Mm. Dole sai ka haɗu da mutane daban-daban wanda za ku yi ma'amaloli na rayuwa ku zauna tare ku rayu tare to ni a bangare na ina ganin cewar zancen ma mutum ya zo ya dinga cewa wancan kabila kaza ne wancan addini kaza ne wannan jahilci ne ma a rayuwa ai gaba da hmm. hmm. to idan muka kamar alal misali a mu duba yanzu a abota yanzu a zamani yanzu da na da a ganin ka na da ya fi koko na yanzu irin wanda ake yi yanzu ai kin san ita da can abin da ake magana magana ake ba ta zumunci ba ta fi karfin abota ba hmm. zumunci ake magana da babu bambanci domin duka mu mun tashi a mu ma da 'ya'yan masu aikin mu makarantar mu ɗaya kaya iri ɗaya ake mana hmm. ba ka gane ma wane ne wanda ba dan uwanka ba sai da muka yi wayo muka ga girma muka gane cewa ai wannan ba uwa ku dai ko kuma wannan dan makocin ku ne ko duk da aka girma aka san wannan saboda abin ya wuce abokan taka lokacin zumunci ake yi na gaske da kuma kowace irin kabila hmm. ba ba wai magana sai kabila ka kawai ba hmm. to lallai abin da ya faru a baya to malam muktar Mm. kamar yanzu abin da ke faruwa yanzu da zaman lafiya yi karanci saboda kana tunanin ai wannan ba al'ada kuɗe ba ko ba addinin kuɗe ba kamar yadda wani mai sauraron mu ya faɗi wai idan muka yi duba da abin da dokokin da qur'ani ya gindaya mana cewa bai kamata mu zauna da wanda ba ko mai abotaka da wanda ba addinin mu ɗaya ba ko yaran mu ɗaya wani abu zaka ce kan wannan me zaka ce kan wannan ah, to in muna magana addini duka da mu ba malamai bane sosai amma manzo Allah an ya zauna da waɗanda ba addinin musulunci suke ba a garin maka ya zauna da su ya rayu da su har baki ake cewa akwai baki ma na amana na addinin musulunci suke ba a lokacin to da haka mu a yanzu a nan kasashen mu na Afirka in kika lura ai anan abin ya fi tasiri ma a nan ya fi tasiri yanzu ku da kuke nan Amurka ko ko ko wanda suke Birtaniya ko kasashen Turawa ai ba za ka san kai dan adam bane ba ma sai ka je wajen bature za ka tabbatar da ashe ni dan adam ne an fi ganin daraja ta ma'ana a afirka ne ya rage ake wannan jahilcin yanzu wancan ya dinga wannan kabila kaza ne wancan addini ina ruwan kama da addinin mutum ko wata kabila da ya fito mutum ne irin ka duk Allah ne ya halice ku duk bayan sa ne kuma Allah da kansa yana magana a alqur'ani zaki ji ya ce ya ayyuhal ladina amanu wanda suka ba da gaskiya ya ayyuhal ladina kafaru wanda suka kafirce daga ya ayyuhan nasa har wayan nan in ya ce ya yi wa ta magana yake ta kowa da kowa kuma komai na ƙarshe hmm. saboda haka ni ina ganin afirka ce ta rage ake ta wannan tsoro hmm. to yanzu kamar alal misali yadda mutane ke kwalla abota yanzu yanzu yanar gizo intanet ana ta kafofin sada zumunci yadda da mutane suke haduwa su yi hulɗa da yanzu komai kamar ya koma ta shafin sada zumunci me zaka ce game da waɗannan to an kin gaba karamin ci gaba bane domin me zumunci ake yi na zamani kuma yanzu mm. domin ni da kaina nan na hadu da mutane daban-daban daban-daban a duniya ta yanar gizo din nan kuma an yi kulla zumunci an yi harkoki na kasuwanci an yi abubuwa na taimakekeniya da juna da yawa wanda wani abin ka faɗa ma abin mamaki mm. kuma kabilu daban-daban kuma za ki ga duk yanzu in kika ɗauki kamar ka ce facebook Hmm. ai magana ce ake ana rayuwa da mutane a wajen ba mai tambayar ka ne addinin ka babu mai tambayar ka wace kabila ce kai ma haduwa ake hoton ka ne ga hoto na ko hoton ki ga hoto na ai muzumunci ai mutunci saboda haka in kika kalli ma shi kansa kabilancin ba wani abu ne ke kashe ba sai inda talauci ya yawa yanzu amma duk da ake arziki ma ba a kabilancin ba a magana a yanzu kuwa. Hmm. ya kake gani ya kamata mu gyara wannan hulɗa da jama'a wadda muka fito daga eh, addini daban-daban kabila daban mana zai eh, kama zaman eh, makaranta ya haɗa mu ko zaman kasuwanci mm. ko wani abu dai ta ya kamata mu gyara shi yanzu yanzu hajiya in kika lura tun tuni bature da ya tashi dan zumunci da dan ne arziki da dan talaka sai musu uniform guda ɗaya in za su je makaranta dan kar ma in je gari ka ta mata kyau ko kuma kai ta bata kai tawa ba sai aka yi nufin kowa ya saka duk wannan ana zo ne a saka mutane hmm. bature ne wannan kuma duk makarantar yau da na islamiyya da na ina ne duka aiki sai a sa uniform domin ana so yara su tashi ba wanda zai ce ni dan wane ne ko dan gidan wane ne rigunan mu duk iri daya hmm. wannan shi ne amma za ki da har aka tafi mataki sai da aka shiga mataki na jami'a ana ganin kowa ya mallaki hankalinsa sannan aka ce ka sa ni da kake so ka tafi jami'a cikin hmm. wannan abu ne wanda aka gina shi tuntuni sannan abu na biyu idan ana magana kabilanci da magana addini mu ɗauka misali yanzu a nan jihar kano hmm. eh, a gidana yanzu haka ina da mai renon yara yar saudan zaria ce a hmm. gidana yanzu haka ina da mai mun aiki yamuri ne haka hmm. idan kika tafi lagos ina da abokai yarabawa a lagos a gidajensu akwai hausawa suna musu daɗi akwai yamurai suna yi masa aiki to ni kullum abin da nake faɗa sai in kasa gane wai rigimar kabilancin da addinin su waye masu ke yi to za ka ga kana da abokanan kudin kasuwa baka damuwa da mm, addinin shi baka damuwa da wani jinsi yake eh. in dai yana sai da abu zaka je ka saya wurin shi baka damuwa da wani da kowa to yanzu mm. yanzu ki dauki jihar Kano mm. da an zo magana safaya fad na motoci yamurai ne suke sayarwa To ambasada Muktar Gashash lokaci ya daga mana hannu insha Allah za mu sake dawowa mako mai zuwa mu ci eh. gaba inda muka tsaya. Mm. Insha Allah mun gode sosai. Eh. Mun gode kwarai. Eh, sarrafi na kin ji bayanan shi Allah ya sa mm. mu gane kuma mu sa mu dace. To yanzu a madadin ke Safinatu Sodangi da Daniel Brown da ya bada umarni da Solomon Jack da ya haɗa mu da ku kai tsaye ta Facebook Live. Ni Maryam Bashir Bagaji. ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a huta lafiya. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro